أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد za mu tashi darasi na 61 a cikin karatunmu na al'iziya a yau zai zamanto ɗaya kenan ko biyu a eh, biyu ga watan jumada thani a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 wadda ta yi daidai da 21 ga watan hudu na shekara ta 2012 ta lissafin miladiya a muna cikin fasali dai a fasali akan sunnoni salloli na sunna wanda mun gama wanda wato fasali da ya ce na salatu duha fasalin sallar walaha sannan muka bi shi da sauran sunnoni za mu tashi inda malam yake cewa wa sajdatu tilawati lil qari'i wa qasidi listima'i wato daga cikin daga cikin abubuwa waɗanda suke mustahabbai don yana kawo abubuwa da suke mustahabbai ne salloli waɗanda suke mustahabbai sai ya biyar da su da kuma a hukuncin sujadar karatun alkur'ani ita ce ya kira sajidatu tilawa wato sajadar da ake yi saboda tilawa don idafar abu zuwa ga sababinsa sujadar da ake yi saboda tilawa waɗansu malamai sukan kira ta sukan kira shi sujudul qur'an sajadar da ake yi saboda alqur'ani ma'ana saboda karatun alqur'ani duk dai ma'anarsa ce ko kace sujudul tilawa ko kace sujudul qur'an duk ma'anarsu ɗaya shine sujadar da ake yi in ana karatun alqur'ani to ita ma lil qari'i wa qasidil listima'i ga mai karatun da kuma mai nufin sauraron karatun wato ba mai jin karatun ba mai nufin sauraron karatun akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci mai jin karatu kana zaune kana karatunka wani ma yana tilawarsa ko kana zaune kuna magana wani kuma yana karatun alkur'ani kana ji amma baka zauna ka saurari karatunsa ba mai sauraron karatun alkur'ani ko shine wanda yana kaje ka zauna wajen mai karatun alkur'ani ka ji shi yana tilawa kamar alal misali wajen karatun musabaka kaga duk wanda suka zauna wajen musabaka suna sauraron karatun ne ko kuma wajen malami da mai karantar da shi ko kuma za a fara taro na za a fara taro na, na musulunci sai a ce a bude da karatun alkur'ani duk wannan babu laifi domin karatun alkur'ani yayin da aka taru yana daga cikin ambaton allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutane da suka taru a wani waje ba su ambaci Allah ba ba su lissalati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan zaman sai ya zamanto musu da na sani ranar alkiyama to haga yin karatun alqur'ani a cikin irin wannan taro yana da ma'ana to irin wannan in aka yi aka ce za a bude karatu da karatun za a bude taro da karatun alkur'ani mai karatu din da duk wanda suke wajen wannan taron masu sunan sunan sauraron karatu ne masu sauraron ka don eh, sun zo wajen taron ne su saurari abin da ake a taron saboda haka an fara da karatun alkur'ani hukuncin su hukuncin masu zama don su saurari karatun alkur'ani din ne to idan aka to sujadar tilawa mustahabbi ce gare su saboda haka a nan muna da kenan jinsin mutane guda uku mai karatun alkur'ani wanda ya karanta ayar sujada wannan mustahabbi ne sujada wanda ya zauna don ya saurari karatun mai wannan karatun alkur'ani idan aka karanta ayar sujada shi ma mai karatun ya yi sujada to shi ma mai sauraron sunna ne ya yi sujada na'am akwai a eh, mustami ne sannan wanda yake jin karatun amma bai zauna don ya ji karatun ba amma yana ji yana yin wani abu kuma yana jin karatun to shi wannan haƙƙinsa ba habbi ba ne ya sujada don karatun alkur'ani amma idan yayi yana da kyau amma ba kamar hukuncin wanda ya zauna don ya saurari karatun ba to malam ya ce wannan sujada habbi ne hukuncinta akwai da allah wanda suke akwai mai mota honda nambar abuja hb 393 abc da kuma wanda yake a kofar shigowa ana neman su gyara wato hanyar su gyara inda suka aje motar su saboda masu shigowa da masu fita mai kaset wanda yake da kaset ya sa kaset ana jin karatun alkur'ani sai aka zo a karanta ayar sujada shi mai kaset wanda ya sanya kaset mai wanda suke jin kaset wannan mai hukuncinsu masu saura wanda suka zo ne don su saurari karatu ko kuwa masu ji ne masu ji ne ba ce masa suka yi samun kasar mu ji karatun alkur'ani ba kuma akwai tafsir a yanzu na ganin zai zo za mu fahimci hukuncin a menene bari mu fara tukun da shi hukuncin sujada tilawa menene hukuncin yin sujada domin tilawa alkur'ani malam ya ce mustahabbi ne wannan shine abin da jamhurin malamai suke akai mustahabbi ne ba wajibi ba saɓanin waɗansu malamai da suka ce wajibi ne dalilin su wanda suka ce wajibi ne suka ce Allah ta'ala ya yabi wanda suka yi sujada alqur'ani wa ah, ya yabi wanda suka yi sujada alqur'ani innal fa in istakbaru inda rabbika yusabbihuna lahu bil layl Allah ta'ala alladhi suratul a'raf إن الذين إن الذين عند ربك لا wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun wa lahu yasjudun Allah ya yabe su kuma ya zargi wanda ba sa yi a suratul inshika ga ce wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun in ha karanta musu alqur'ani ba sa sujada saboda haka abinda aka yabi mai yin sa aka zargi wanda baya yi mai hukuncin sa a cikin shari'a a cikin masu malayan usulu ma yumdahu fa'iluhu wa yudhammu tarikuhu a cikin usul mai hukuncin wannan ma yumdahu fa'iluhu wa yudhammu tarikuhu wajibi ne ma yumdahu fa'iluhu wa yudhammu tarikuhu mm, wanda ake yaban mai yinsa ake zargin wanda baya yi wannan wajibi ne sai suka ce to gashi wannan an samu an yabi masu yi an zargi wanda ba sa yi saboda haka ya zama to wajibi ga aya kuma ta ne ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun an ce ya ce irka'u judu ku yi sujada ta suka ce wannan sujada alkur'ani ne a ai sujada ake magana eh, wancan ruku'u ne suka ce wannan umarni ne don haka umarni yana nufi akan wajabci don haka waɗannan dalilai kuma daga cikin dalilan suka kawo da dalili daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi bin mas'ud a cikin bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm wa sajada nasu ma'ahu illa shaykhun illa shaykhan kabira akhadha kaffan min at-turab fa awma'a ima'a wa laqad ra'aytuhu qutila kafira yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sujada ta najmi a makka yayi sujada mutane suka yi sujada tare da shi sai wani tsoho mai girman shekaru sai ya ɗauki a sai cika hannunsa da turbaya ya yi ishara ya ƙi sujada ibn mas'ud ya ce na gan shi ya mutu kafiri kaga wannan ishara ne kan cewa saboda rashin sujada nan tasa Allah ya masa uquba da bai shiryu ya musulunta ba amma sauran mushrikan da suke wajen sun yi jira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su ba a kiyaye kan cewa wanda daga cikinsu ya mutu kafiri ba amma ibn mas'ud ya kiyaye cewa wanda ya ƙi yin sujada ya mutu kafiri saboda haka duk wannan ishara ne akan cewar kenan rashin sujada kaga yana kawo mummunan ƙarshe saboda haka sai suka duk wannan aiki ne daga cikin dalilan wajibci din to amma mafi amma mun ce mafiya yawan malamai sun ce mustahabbi ne ba wajibi ba ne yin sujada me dalilin su kuma me suka ce akan waɗannan dalilai dalilin su shine an yi sujada an karanta ayar sujada a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi sujada ba kuma bai yi inkari ba zaid ibn thabit ya karanta suratun Najib a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sujada ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai sujada tare da shi ba kuma bai masa inkari ba aka sake karfafa wannan da abin da zai ɗebe haso za a yi istinasi da shi a sake nutsuwa da shi da abinda imamul bukhari ya ruwaito a cikin sahihi na kisan sayyidina umar kuma imamul bukhari sai ya sanya unwanin wannan babin da ya kawo hadisin man lam yara sujud alqur'ani farda wanda baya ganin cewa sujud alqur'ani farilla ne sai ya kawo hadisin sayyidina umar sayyidina umar a kan mimbari ranar juma'a ya karanta suratun nahal har ya kai ayar sujada sai ya sauko daga kan mimbari ya sujada sauran jama'a na masallaci suka yi sujada tare da shi da wata juma'a ta zagayo sai ya sake karanta suratun nahal har ya tike ya zuwa ga wajen sujada kaga wanda ya nuna kan cewa hulafa ar-rashidin karatun alkur'ani suna karanta alkur'ani a cikin huduwa ba abin da fi alkur'ani wa'azi hmm. amma muka sai dai mu ta namu dumin mu bar alkur'ani su ko da alqur'ani suke yin huduba da ya karanta ayat suratun nahal ya kai wannan ayar ta sujada sai mutane suka soma shiryawa za a yi sujada sai ya ce allah bai farlanta mana ita ba idan muka karanta ayat sujada wanda ya karanta ayar sujada ya yi sujada faqad asaba ya yi daidai wa man lam yasjud fala ithma alayhi wanda bai sujada ba babu laifi a kansa to kun ga wannan shine ta'rifin mustahabbi wanda yake akwai lada a cikin yinsa babu laifi a cikin barinsa da yace fakat asaba yayi daidai wato abinda aka ce ko mutum ya yi daidai zai samu lada kenan amma wanda bai yi ba babu laifi a kansa to kun ga wannan shine ta'rifin mustahabbi kuma gashi an yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sujada idan da sujada wajiba ce da yin sujada wajibi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zaid ibn thabit kai sujada amma bai yi ba saboda haka wannan ya nuna cewar sujada yin sujada alkur'ani ba wajibi bane ne to yaya kuma waɗannan dalilai da malamai suka kafa hujja da su amma ayar ya ayyuhal ladina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair wannan umarni ne ba yana nufin wajabcin yin sujada ta tilawa ba yana nufin wajabcin yin sallah ne don inda haka ne sai mu ce to yin ruku'u ma wajibi ne ko ba a cikin sallah ba kamar yadda ake sujada kamar yadda aka ce inda an ce wannan ayar ta nuna wajabcin sujada alqur'ani to sai mu ce ruku'u ma za a samu masa waje da shi ma za a yi ruku'u ba tare da ana cikin sallah ba wanda yake ko ba shine ma'anar ayar ba ma'anar a yi yin sallah sannan dangame da yabon waɗanda suke sujada alkur'ani wannan babu wani abin bayani abin yin jawabi a nan domin in aka yabi waɗanda suke sujada alkur'ani yabon su ana yabon wanda ya yi sunna ana yabon wanda ya yi wajibi saboda haka wannan ba zai zama to hujja akan wanda suka ce sujada alkur'ani mustahabbi bane domin an yabi mai yin sujada don haka wanda yayi ta a fuskar wajabci ya shiga cikin yaban wanda ya yi ta a fuskar mustahabbanci ya shiga cikin yaban to sai ayar zargi aka ce wai za ƙuri'a alaihimul qur'anu la yasjudu ana zargin su da cewa an karanta musu alkur'ani ba sa sujada to nan wannan shine yake bukatar jawabi tunda an zargi waɗansu waɗanda ba su yi sujada ba don haka kenan duk wanda bai sujada ba shi ma zai fada cikin zargin kenan to yawanci jawabin da malamai sukan bayar shine kan cewa an zarge su ne saboda saboda saboda shirkarsu balil ladhina kafaru yukadhibu wallahu a'lamu bima yu'un fabashirhum bi ka kawo gaba ka tsallake a فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كاغا أنا ما جنر رشين إيمان سني فما لهم لا يؤمنون me ya same su ba sa imani wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun in ka karanta musu alqur'ani ba sa sujada saboda haka waɗannan ana faɗan halin mushrikai ne waɗanda yake ba sa sujada saboda karatun alkur'ani su aka zarga an zarge su akan shirka da rashin sujada su ga alkur'ani saboda haka wannan ba zai zamanto wanda bai sujada ga alkur'ani ba musamman aka samu dalili daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam zai nuna cewa ya shiga cikin zargin dan haka dai sahihin magana shine cewa sujada tilawa mustahabbi ne yin sujada tilawa mustahabbi ne ba wajibi ba ne hmm. istihza'i ne eh saboda istihza na'am to wannan sujadar lil qari'i ga mai karatun alqur'ani mai karatun alqur'ani shine aka sunnata aka shar'anta masa yayi sujada in yana in yana in ya karanta yayi sujada in yazo ayat da take akwai karatu akwai aya daga cikin ayoyin sujada haka zalika wanda ya wanda ya nufi sauraron wannan karatun na alqur'ani dalilin cewa mai karatun alkur'ani da mai sauraro suna yin sujada shine hadisin ibnu umar cewa annabi sallallahu a cikin bukhari kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u yaqra'u sajda fayasjud wa nasjudu ma'ahu hatta la yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi mawdi'an li jabhatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karance ya kasance yana karatun alkur'ani sai ya sujada fa nasjudu ma'ahu in yi sai mu yi sujada saboda sujadarsa kenan wanda ya nuna kan cewa sujadan masu saboda me yasa suka yi sujada don suna sauraron karatunsa suna tare da shi yana karatu suna sauraron karatunsa hatta har har har ɗaya daga cikin sai ya rasa inda zai sanya goshinsa saboda izdihami saboda yawan da kowa yana kokarin ya samu wajen da zai sujada dan yawan su saboda yanda suke zama a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam in yana karantar da su in yana wa'azi ko in yana ba ko in yana karantar da alkur'ani saboda kusanta juna da suke yi har sai ya zamanto mutum ma bai sami inda zai sanya goshinsa ba wanda yake nuna yawansu da kuma yadda duk gabaki ɗayansu suke yin wannan sujada tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda ya wannan shine ya nuna kan cewa mai ji mai zama dan ya ji karatun alkur'ani zai sujada tare da shi amma wanda idan mai sauraron alkur'ani yana zauna yana jin karatun alkur'ani sai mai karatun alkur'anin bai yi sujada ba to shi zai yi sujada ƙaunan ga malamai an roto daga malik ya ce zai yi sauran malamai suka ce ba zai yi ba dalilinsu shine hadisin zaid ibn thabit a cikin sahih muslim ya kara yana karanta yana karanta yana karanta yana karanta alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauraro bai yi sujada ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai sujada tare da shi ba akwai hadith da'if ne amma da ake ruwaitowa cewa wani ya karanta alkur'ani a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sujada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada tare da shi sai wani shi ma ya karanta wannan ayar bai ya sujada ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai sujada ba sai ce ya rasulullah na karanta aya kai sujada tare da ni kai ya karanta aya kai sujada tare da shi ni kuma na karanta ba kai sujada tare da ni ba yace kai ne lima kai ne mai karatunmu. mu in ka yi sujada sai mu sujada tare da kai in ba kai ba ba za mu sujada tare da kai ba amma wannan hadisin da'ifi ne a cikin sunan al haƙi hadisi sahihi shine na Zaid ibn Thabit cewa yayi ya karanta suratul najmi bai yi sujada ba annabi sallallahu alaihi wasallam ma bai yi sujada tare da shi ba na haka daga nan malamai suka dauka kan cewa idan mutum yana sauraron karatun alkur'ani idan mai karatun alkur'anin bai yi sujada ba shi ma ba zai yi ba to idan kuma ya yi fa in ya yi babu laifi idan yi babu laifi tun da rashin yi din ba wai hana shi aka yi ba amma dai al'adab ladabin da aka koyar shi ne in yana sauraro in yi sujada shi ma ya zira tare da shi saboda ba a son a wuce gaban shugaba la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli hmm. kamar alal misali in a cikin sallah ne wannan hakikatan kan mutum ba zai ba yanzu kana sallah a bayan liman sai liman ya karanta idar sama'un shaqqat ya karanta wa idza quri alaihim alquranu la yasjudun sai wuce bai yi sujada ba sai ka ce kai kuma sai kai sujada yanzu ya dace haka bai dace ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala tahtalifu alaihi kada ku saba malima to a cikin sallah wannan ƙaunar wahidan in bai yi sujada ba ba za ka yi ba amma a wajen sallah shine aka yi sabani shine aka yi sabani kuma kuma abin da yake mafi kyau shine kada ka yi sujada din tunda yayin da yake yayin da ka zauna kana sauraron karatun alkur'ani kamar ya zama limamin ka ne kamar ka kaddamar da shi zaman da kai saboda wannan ibadar da yake yi saboda haka idan bai yi sujada ba kai ka zo kai sujada ka wuce shi wato ka sha gabansa kenan hmm? ka sha gabansa wanda yake kuma bai dace ba tunda shine shugaba yayin da ya zama to ya lazumci shine yana karatun alkur'ani in kana alqari'u salihan lil imama idan ya zama to amma shi ma nan akwai kaidi akwai sharaɗin wanda mai karatun da ake sujada da karatunsa da eh, ake sujada tilawa da karatun da sujadarsa ta tilawa ya kawo sharuɗan ga su a haka na farko ya ce in kana alƙari usalihan lil imama idan mai karatun ya zamanto ya cancanci ya limancin sallah limancin sallarsa ta in ya in wanda yake za ya limancinsa a sallah ya inganta to sai ya bayyana mana wanne ne limancinsa a sallah yake inganta ya ce bi an kana zakaran ya zama to namiji saboda ka in ka zauna kana sauraron karatun mace ta jira tilawa in ta jira ba za ka yi tilawa ba za ka yi jira da tilawar ta ba shine maqsudin malam ana baligan ya zama to kuma baligi saboda haka in yaro ne ya karatun ya karatun alqur'ani ya karanta ayar sujada ya sujada shi ma ba za ka yi sujada da da sujadarsa ba mutawaddi'an kuma mai yana da alwala ba wanda ba shi da alwala ba wato shine wanda yake kiraa ta ibada ba wanda kawai yake kiraa ta karanta ta koyarwa ba ko kuma kiraa ta wato wasa haddasa ta tishin hadda غير قاصد استماع غير قاصد اسماع الناس حسن قراءته ba wanda yake nufin ya ji yadda mutane wato kyawun karatunsa ba ba wanda yake so ya ce mutane ba san cewa na iya muryar sudais ba ya kamata su san cewa fa na iya muryar sudais da shurain sai ya zauna ya rera musu kaga wannan babu ikhlasi a cikin karatunsa babu ikhlasi to wanda yake ana nufin wanda yake karatun dan tsoron Allah dan ibada shine wanda in yi za ka ji silawarsa saboda haka yanzu ko da <laughs> bar ne shi to waɗannan gaskiya waɗannan ƙa'idodi da ya kawo waɗannan ƙoyi da ya kawo suna buƙatar dalili suna buƙatar dalili don a ƙayyade saboda annab sallallahu alaihi wasallam abinda aka rito daga gare shi sahabbai suna sujada da ƙira'arsa da sujadarsa kuma ya yi itlaƙi haka zalika aka ruweto a su na umar shi ma da ya sujada mutane suka yi sujada to shin dalilin sujadarsu ne sifar limanci na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka sifar ƙira'a sifarsa ta cewa ƙari'i ne ko ka sifarsa ta limanci a nan usul yake zuwa hmm? a nan makasudin shari'a yake zuwa kun san na gaya muku cewa da yawa malamai suna wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito ya yi sai a duba a wani matsayi ya wannan abin akwai abin da annabi sallallahu akwai umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayar a matsayinsa na shugaba saboda haka zai zamanto tamkar hukuncin bin umarnin shugaba ne akwai umarni da zai bayar a matsayinsa na mai ba da shawara wanda zai zamanto wannan umarnin ba zai zamanto wajibi a bi shi ba kamar yadda na kawo muku misalin kisan barira a amirun anta ya rasulallah am shafi umarni na kake yi ko ko neman neman alfarma kake yace neman alfarma nake yace to fala hajata lifi ba inda bukata gare shi kaga sai ba bi umarni tunda tunda ta san cewa wannan ba umarni ne na wajibci ta bi ba to dan haka abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi anan ne ya daya daga cikin dalilin da malamai suke sabawa wajen fahimtar su ga nusus da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fahimci cewa ai sifar annabi sallallahu alaihi wasallam ta limanci ita ce ta sanya da ya sujada sauran sahabbai su ma suka yi sujada don haka duk wanda yake da wannan sifa ta limanci idan ya karanta alkur'ani ya karanta ayar sujada to shine ake sujada ga sujadarsa wanda kuma yake ganin a'a wannan mutlaƙin siffarsa ta mai karatun alkur'ani ne mai karatun alkur'ani saboda haka wannan sai ya haɗa dukkan nau'in mai karatun alkur'ani ko babba ko yaro ko mace ko namiji to a nan da wace sifa aka yi koyi da sujada annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sujada da tilawas yayin da aka ji shi yana karatun alkur'ani eh ta karatu me dalili zaid ibn thabit ahsan hadisin zaid hadisin zaid ya yi karatun sujada tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratun najmi da sujada kuma shi a matsayinsa ba matsayin liman ba ne duk da yake ba yaro ba ne sai bai yi sujada ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai sujada tare da shi ba wanda mafhuminsa yake nuna cewa da ya yi sujada annabi sallallahu alaihi wasallam zai sujada tare da shi saboda haka sifa da take sanya mai sauraron karatun alkur'ani yake sujada ga sujadan mai karatun shine sifar kira'a ba sifar limanci ba don haka ta wannan janibin sai ka ga kan cewa abinda malam ya tafi a kai ta wannan janibin yana da rauni don haka mutlakan in dai ka zauna kana karatun kana jin karatun alkur'ani wanda yake karatun alkur'anin nan yayi sujadar tilawa to kai ma kai sujada kai ma kai sujada in bai yi ba shi kenan ba sai kai ba in bai yi ba ba sai kai ba tunda dama al'adab din da aka koyar shine in ba in bi shi bai yi ba bai kada kai kamar yadda kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da Zaid ibn Thabit da kuma saboda kada ka sha gaban wato wanda yake shine sahibul amri mabucin al'amari yayin da ya zama to yake karatun alqur'ani to al'amarin nasa ne al'amarin a hannunsa yake kai mabiyi ne saboda haka idan kada ka wuce gaban kada mabiyi kada mabiyi ya wuce gaban wanda yake bi wannan sun koyarwa ce ta addini saboda haka wannan abin da malam ya ambata a nan wajen akwai rauni ta wannan janibin don haka al'aula wato abin da yake mafi rinjaye shine duk wanda ka zauna kake jin karatun sa sawa'un namiji ne ko mace babba ne ko yaro yana karatu da nufin ya kawo tilawa kyakkyawa a ji daɗin muryarsa ko ba da nufin wannan ba yayin da ya sujada ai ya to ibada saboda haka in yi wannan ibadar kai maka wannan shine aula domin in ba haka ba ma in aka buɗe wannan kofar sai a kofar buɗe kofar fitina a ce a ani ba na sujada in in wani na karatu duk sujadarsa da zai ba zan yi ba mutumin da yake yake duk karatun nasa dan a ce shi Abdul Basit ne kaga shikenan sai a so tuhumar niyyar mutane hmm, sai a so tuhumar niyyar mutane za mu zo wannan za mu zo wannan ya na tasta'ajil ya sheikh wa'idatu sajadat allati yusjadu laha ihda asharata sajda adadin sujada adadin sujada waɗanda ake yin sujada a wajen a domin su sujada goma sha ɗaya ce وهي ما عدا التي في النجم والانشقاق والقلم وثانية الحج سنة دكان سجدوجن da suke cikin alqur'ani banda wadda take a suratun najmi da suratul inshiqaq idza sama'un shaqqat da suratul qalam iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wa thaniyatil hajj da sajada ta biyu ta suratul hajj jumlar ayoyi na sujada da suka zo a cikin alqur'ani guda goma sha biyar ne guda goma sha biyar ne a cikin mazhabobin nan waɗanda suka tafi akan cewar ana yin sujada a cikinsu ga baki ɗaya shine riwaya a mazhabar imamu ahmad mazhabar imamu imamu abu hanifa suka tafi akan guda goma sha hudu mazhabar imamu shafi'i suka tafi akan guda goma sha uku mazhabar malik suka tafi akan guda goma sha ɗaya guda goma sha biyar ne su ne na farko ta suratul araf إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له ويسبحونه وله يسجدون da ta suratul ra'ad wadda take bin su sai ta suratul ra'ad walillahi yazidu ma fi samawati man fi samawati man fil ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal sai ta suratul nahl suratul nahl awalam yaro ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayya'u yamini wash shama'il sujadan lillahi wa samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum آه، آه، إن الذين إن الذين أوتوا العلم من قبل يخرون إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سنة سورة مريم سورة مريم آآ آه، آآ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سنة سورة الفرقان sai ta suratul furqan eh, akwai suratul hajj ahsant a eh, gamin tsallake ta suratul hajj alam tara anna allaha lahu wa sannan aya ta suratul hajj tana da ayoyi guda biyu sannan ta karshen suratul hajj ya ayyuhal ladina amanu wasjudu wa abudu rabbakum la'allakum tuflihun bakwai kenan sai ta alfurqan hmm. sai ta alfurqan ya ta alfurqan take qalu qalu wa man rahmanu an nasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahmanu an nasjudu lima ta'muruna wa zadahum sai kuma ta suratul namli hmm. suratul namli na kisar hudhud ko Allah ya zuri lillahi alladhi yukhrijul hab'a fi samawati wal ardi ya'lamu ma tukhfuna wa ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa rabbul sannan sai ta suratu sajda goma kenan ko ya ta suratul sajda إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا يتلى عليهم يخر <laughs> آه ورادي كده آه آه ما لي سوي سورة السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا suratul sajida kun dai santa ku duba mana a cikin alkur'ani kafin a karasa bayan sajida sai sai suratul sad sai suratul sad a wa kharra raki'an wa anab a cikin kissar a cikin kissar annabi dawud wa kharra raki'an wa anab sannan sai sai hamim sajida shi ita ce ta suratul fussilat ta suratul fussilat لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون سي سورة النجم سورة النجم عشان سورة فاسجدوا لله وعبدوا سي كما سورة الانشقاق وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سي كما سورة القلم آه واسجد وقترب كون غنسو غدا 15 غدا 15 سنه ambaton su zo a cikin sujada su ne ambaton su zo a cikin alkurani waɗansu hadisan ba su inganta ba amma dai waɗannan su ne waɗanda alqurra'u suka ambaci ana sujada a ciki sai kuma fuka hau suka yi saɓani tsakaninsu malik ya ce ba a sujada a cikin almufassal baki ɗaya almufassal shine tun daga suratu qaf har zuwa ƙarshen alkur'ani saboda haka sujada suratun najmi da inshiqaq da iqra duk ba a sujada a wajen malik dalilinsa shine cewa alfustrat ana yawan karanta ta a cikin sallah inda ana sujada da za a gani da za a gani a cikin a madina za a ga ana ta yin sujada kuma ana yawan karanta waɗannan ayoyi to amma wannan dalili ba shi da ƙwari shi yasa ibn al-arabi al-qadi ibn al-arabi yake cewa alkur'ani da sunna sun nuna ana sujada a waɗannan don haka shi yana sujada to amma don gudun fitin don gudun kada don gudun jafa'in mutane ya ce sai in yana sal in yi limanci sai ya karanta idan sama'un shakat don in ya karanta bai yi sujada ba ya saba sunna a fahimtarsa in ya karanta ya yi sujada za a ce ya saba ma maliku ya saba ma mazhaba sai a yi masa ca a kai saboda jahilci saboda haka ya ce in yana a gida sai ya karanta ta amma a masallaci baya karanta surar da take akwai baya karanta idan sama'un shaqqat to ibn al-arabi dalilinsa shine yace abu hadisin abi huraira a cikin bukhari cewa abu huraira ya karanta idan sama'un shaqqat a sallar isha sai sujada sai aka yi masa magana wanda ya nuna cewa kenan akwai amal da ya nuna cewa ba a sujadar don in ba don haka ba za a yi masa inkari ba aka ce yaya haka kai sujada watakila kuma wannan abin imam malik ya dogara ga kai tunda a madina ne abu huraira ya yi gwamna a madina lokacin da yake limancin sallah ya yi mabanu umayya gwamna a madina yake kuma limancin sallah saboda haka da ya karanta aka yi masa inkari la'alla kenan ya nuna kan cewa wanda suka yi inkari su suna kan akan fa'a sujada wanda yake kuma shine madogarar imam malik da aka yi ma abu huraira inkari sai ya ce laqad sallaitu laqad sajadtu biha khalfa abul qasim sallallahu alaihi wasallam na yi sujada da ita bayan abul qasim sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a wata riwayar hadisin ya ce ya yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta idan sama'un shaqqat ya yi sujada muka yi sujada tare da shi to ta yaya za a san cewa a sallar farilla ne a sallar da ake bayyana karatu ne saboda an ji karatu don ba zai yi ba kawai kana sallah bayan liman a ga kawai kai kamar mutum ya karanta an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul sajida a sallar azhar wata ran dan yakan jiyar da mutane aya daya sai aka ruwaito ce wanda wanda ruwaito wannan hadisin ya kiyaye cewa suratul sajida annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a raka'a farko amma kaga qat'an bai sujada a cikin wannan sallar ba ya aka aka san suratul sajida ya karanta ya jiyar da su aya daya kaga ya karanta ta amma bai sujada ba dan in kana karatu a asirce liman yana karatu a asirce ya sujada ba subhanallahi za a yi masa ba sai a ce ya manta bai rukuyi ba sai a yi masa subhanallahi idan ya ki kuma ya ki dagowa waɗansu sai su dage su ce a ba za su bi shi ba sai tukuna an ga ya dago ya ce Allahu akbar bai ce sami Allahu liman hamida ba sai a gane sai a gane to haka ne sai a bi shi a ci gaba <laughs> to rashin fikihu ne ga liman ya karanta ayar da take da sujada a cikin sallah da ake asirta karatu sannan kuma ya sujada ta tilawa wanda rashin fiqihu ne dan zai ruɗa mutane to kuma kaga gashi akwai sunna sahiha da ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta surar da take akwai ayar sujada bai yi sujada a ciki ba saboda a sallah azhar ne da ake asirta karatu to a shahidai mu dawo ga wannan matsala ta sujada a cikin mufassal dalilin cewa ana sujada a cikin mufassal shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratun najmi kuma ya yi sujada abu huraira ma ya yi sujada a tare da shi akwai hadisi da imam da suke dogara da shi a mataban malik cewa bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sujada a cikin mufassal ba amma hadisin bai inganta ba kuma ɗaya daga cikin dalilan rashin ingancinsa shine wannan hadisin na abu huraira abu huraira in har ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul ya karanta idza sama'un shaqqat wadda a cikin mufassal take kuma yayi sujada shi ma yayi sujada tare da shi wannan yaushe Abu Huraira ya yaushe Abu Huraira ya zo ya musulunta har yayi sujada tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ne ko bayan hijira ne ko kafin hijira bayan hijira dan Abu Huraira bai musulunta ba sai a shekara ta bakwai bayan hijira saboda haka qat'an annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada tilawa a cikin idza sama'un shaqqat bayan hijira saboda haka ya rusa wancan hadisin da ake kafa hujja da shi haka zalika hadisin zaid ibn thabit a cikin sahih muslim cewa ya karanta wan najmi ya karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi bai yi sujada ba shi ma kuma bai yi sujada ba me wannan ba zai zama to hujja ga malikiya ba cewa ba a sujada ga idan sama'un a cikin al-mufassal ba zai zama to hujja ba malamai sun ce wannan ba hujja bane ga mazhaban maliku anan saboda rashin sujadarsa a ciki rashin sujadarsa shine kan cewa bai yi sujada ba da yake karatu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam dan rashin wajabcin yinta shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba amma ba wai dan ba a sujada a cikin mufassal ba to sannan kuma a cikin suratul hajji imam malik baya ganin sujada a cikin aya ta biyu ta suratul hajji ta karshe ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa hujjan ban san hujjan mazhaban maliku ba akan wannan ban abin nan ban san hujjan ba amma zan kara bincikawa in ga dalilin su akan rashin sujada a wannan ayar duk da yake hadisin da ya zo akan sujada a cikin waɗannan ayoyi guda biyu hadisin abdullahi ibn amr bin al akwai magana kan ingancin wajen malamai amma a wajen ƙura'u a wajen malaman kira'ar alkur'ani da suka kiyaye sajidodin alkur'ani sun sanya sujadan nan guda biyu sun sanya suratul hajji ta da sujada guda biyu hadisin shine kan cewar an fifita suratul hajji da sajidataini na alkur'ani wannan hadisin za'if ne to imamu shafi'i ya tafi a akan sujada guda goma sha uku ce ba a sujada a cikin suratul sad ba a sujada a aya ta biyu ta suratul hajji saboda haka sauran sha uku kenan imam abu hanifa ana yin sujada a cikin dukkanin guda goma sha biyar din banda ta biyun suratul hajji shi ma ba a yi a ta biyun suratul hajji e, na'am sai kawai guda ɗayan ta farko shi kuma imamu ahmad riwaya biyu ce take da shi riwaya ɗaya cewa a guda goma sha biyar ɗin ana yi wanda yake wannan shi ne aula dukkaninsu ka yi su da ka huta saboda ka ce ba za ka yi a wannan ba za ka yi wannan ba in ya tabbata akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada a ciki yi din ne yafi musamman rashin yi din dalilan za ka kan cewa ba su da karfi riwaya ta biyu a matsabar ahmad shine cewa suratu sad saboda hadisin ibn abbas sad laysat min azaimi sujud sujada sad ba ta cikin sujadar da ake ma'azama a cikin yin su ma'ana wato ba in ka bar yin sujada a wajen babu komai waɗansu kuma suke cewa inna ma hiya inna ma hiya shukru na inna ma hiya shukru nabi sujada godiya ce ta wani annabi ta annabi Dawud da Allah ya karbi tubansa yayi sujada domin godiya to amma sai ibnu abbas a cikin karashin hadisin a bukhari yace wala qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujada a ciki to tunda ku ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada a ciki duk da asalin ta godiya ce ta annabi ta annabi dawud mu kuma za mu yi saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya sujada don haka abin da yake adadin sujada da ake yi guda goma sha biyar ɗin nan su ne adadin sujadodi da ake yi to sai waɗansu ƙarin hukunce-hukunce wanda nan malam bai ambace su ba amma sukan ambace su a wajen sha'anin hukuncin sujudu tilawa na farko shine shin sujudar tilawa tana ana bata hukuncin sallah wajen sharuɗai ko ba a bata hukuncin sallah ma'ana in za ka yi sujudar tilawa sai kana da alwala sai ka suturce al'aura kuma sai ka fuskanci alkibla ko ko ba sai ka yi ba mafiya yawan malamai a dukkan mazahib ɗin nan sun tafi akan cewa sujadar tilawa hukuncin ta hukuncin sallah ne wajen sharuɗai da haka sai kayi alwala in baka da alwala ba za ka yi sujadar ba don han maliku yake cewa in baka da alwala in kana tilawa ka tsallake wajen da sujadar take ba wai ka tsallake ayar ba sai ka tsallake wajen da aka ambaci sujadar wannan <clears throat> shine ah, waɗansu ko malamai suka ce ka karanta tun ana karanta ayar ana karanta sujadar ba a yi ba ba a ce in mutum ba zai yi sujadar ba kada ya karanta ayar ba kamar zaid ibn thabit ya karanta ta amma bai yi sujadar ba saboda haka in baka da alwala maimakon ka tsallake daga baya ka zo kana ganin kayi tilawa alkur'ani baka cika ba yanzu mai yin sauka wani lokaci ya zo yana yin tilawa ba shi da alwala ya ga bai yi sujadar ba ya tsallake wannan ayar ko ko juz'in aya ce ya tsallake in ya sauka zai rinka ji a zuciyarsa kamar saukon nan ba ta yi ba don bai karanta alkur'ani daidai ba musamman irin su imamu ahmad da suke cewa a lokacin sallar ramadan kiyamu ramadan yayin da masu karatu na alkur'ani ake sauke alkur'ani a samu waɗansu wanda za su rinka kiyaye ayoyin da aka tsallake a cikin hatamar da ake na tilawa in aka gama duran da aka yi sai a tattara su a bama limamu sai a samu lokaci duk sai karanta waɗannan ayoyin dan da ya zama to an tabbatar an karanta alkur'anin baki daya wannan riwaya ce abin nan fatawa ce ta imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi saboda haka idan mutum yana kira aka ce masa in baka da alwala ka tsallake wajen da ake sujada zai rinka jin a cikin zuciyarsa kamar dai bai yi tilawan nan bai yi saukan nan cikakkiya ba dan haka al'aula ko ba za ka yi tilawa ba za ka yi sujada ba ka karanta ta saboda kana da mustanad kana da madogara cewa an karanta ayar sujada ba a yi tilawa ba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi inkari ba ya fi bisa ka ƙi karatun ka ƙi yin sujadar ai ka tsallake karatun kuma ka ƙi yin sujadar amma wannan haka aka ruwaito a haka aka ruwaito a cikin mudawwana daga Malik rahmatullahi alaihi saboda haka mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa sai kana da alwala za ka yi sujadar tilawa kuma sai ka fuskanci alƙibla saboda sharaɗin ta sharaɗin sallah ne kuma sai ka suturci al'aura don haka idan kana karatun alkur'ani ko mace musamman wani na yawan faruwa ga mata mace tana zaune a gida tana zaune ko tana babu aka tana karatun alkur'anin ta ya halatta ya halatta kada mu giggiza kai ya halatta ta yi na talawa alkur'ani ba sallah bace za ta iya karanta alkur'ani tana zaune a gida ba dan kwali da sauransu to ta suratul sajda bi ayatin alladhina الذين dhukiru biha kharru kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun na'am jazakallahu khairan to. idan tana tilawa ba ta suturci al'aurarta ba ko kuma ta rufe kanta amma babu mayafi a jikinta daga ita sai zaninta da riga za ta iya tilawa ai za ta iya sujada tilawa jamhurin malamai suka ce a'a sai ta rufe al'aurarta sai ta ɗauko mayafinta kamar za ta yi sallah sannan ta yi sujada saboda sujada tana ɗaukan hukuncin sallah ne sujada tana ɗaukan hukuncin sallah wannan shine abinda mafiya yawan malamai suka tafi a kai na'am ya eh, za mu zo ga wannan a kauli na biyu na malamai shine kaulin shekul islam ibn taimiyya shine ba a yin alwala ba sharaɗi ba ne ga sujadar tilawa don haka mutum ko ba shi da alwala idan ya karanta in yana karatun alkur'ani in ya zo ayar sujada ya yi sujadarsa ya ce dalili saboda sujadar tilawa ba sallah ba ce sallah ma'anar sallah ita ce abinda ake budewa da kabbara a rufe ta da sallama kuma bil ijma ba a yi masu sujadar tilawa sallama ana yi mata kabbara amma ba a yi mata sallama ba wanda ya ce ana ce mata assalamu alaikum ita kuwa sallah ita ce ake mata haka tahlilu har takbir tahrimu har takbir wa tahlilu har taslim haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta sallah haramar takabbara halattar da ita sallama to sai ce ita sal ita sujada tilawa ba hukun ba wannan ne hukuncinta ba kuma ya karfafa wannan da hadisin da yake cewa inna ma umirtu bil wudu'i idza qumtu ila sala an umarce ni da yin alwala ne kawai in tashi zan yi sallah dan haka aka ruwaito Abdullahi dan Umar yana karanta sujada tilawa ba akan alwala ba yayi yayi yayi sujada kuma wannan shine mazhabar Bukhari ma don bukhari a cikin sahil bukhari abin da yake cewa ya kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a maka yi sujada da ya kanta suratul wasa jada ma'ahu almuslimun wal mushrikun wal jinnu wal insu annabi sallallahu alaihi wasallam yi sujada sai musulmi suka yi sujada tare da shi da mushrikai da aljanu da mutane gabaki daya sai suka ce makasudin buhari shine ya nuna cewa ba zai yiwu ba a ce musulmin nan gabaki ɗayansu sun zauna wajen tilawar nan da shirin da alwala da shirin cewa tunda ba a cikin sallah bane mushrikai ko dama ba su da alwala tunda ba sa yi amma sun yi sujada to za a iya kafa hujja da sujadar mushrikai to akwai wata latifa a nan da take nuna fiqihun bukhari bukhari ya kafa hujja da wannan sujada ta mushrikai da nuna kan cewa wannan sujada karbabbiya ce saboda ta amfane su basu mutu a cikin musul a cikin kafirci ba dan wanda bai shiga ya sujadar ba shine ya mutu a cikin kafirci kamar da ya zo a hadisin ibn mas'ud wannan hadisin ibn mas'ud ne a hadisin ibn abbas ne sai hada shi da hadisin ibn mas'ud da ya ce wani mutum tsoho bai yi sujadar ba na ganshi ya mutu kafiri to su kuma mafumin wannan shine suka ce waɗanda mushrikan da da suka yi sujada tare da cewa ba su da alwala a lokacin sujada su ta amfane su don albarkacinta Allah ya shirye su zuwa ga imani ba su mutu kafirai ba tunda wanda bai sujada ba shine ya mutu kafiri saboda haka wannan shine mazhabar bukhari da mazhabar ibnu taymiya kuma aka ruwaito daga abdullahi dan umar an ruwaito ibnu umar a cikin yana tafiya sai ya sauka ya kama ruwa sai ya hau abin hawansa ya ci gaba yana tilawa alkur'ani in ya zo ga ayar sujada sai ya sujada haka tunda kaga bai sake alwala ba to wanda nuna kan cewa kenan ba sharaɗi ba ne sai kana da alwala za ka yi sujudu tilawa to ne ne mafi rinjaye a cikin wannan magana guda biyu ta malamai mutum ya duba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma umirtu bil wudu'i idza qum indal qiyami ila sala an umarce ni da yin alwala ne in na tashi yin sallah kuma ya tafi ya duba da ya la'akari da cewa ita sajadar tilawa ba sallah bace ba sallah bace to wannan zai karfafa cewar ba wajibi ba sharaɗi bane sai kana da alwala za ka yi sujadar tilawa amma fuskantar alƙibla wannan sharaɗi ne fuskantar alƙibla sharaɗi ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙiblatukum ahya'an wa amwata wannan ƙibla ita ce ƙiblarku a raye da kuma bayan kun mutu shi yasa kaga mamaci ake sanya shi fuskanci alƙibla ake so kuma idan mutum ya je ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallama gare shi ya fuskanci alƙibla in zai yi addu'a da ita ce kiblar mu to haka zalika idan mutum zai sujada ba taɓa ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada ba yana kallon alƙibla ba kuma yanzu mutum yana cikin karatun alƙur'ani kaga ya kalli ya kalli kudu ya yi sujada sai ka ce a wannan ko ba yahuda ya zama ne ya kalli ya kalli ya kalli kudu ya kalli wata kiblar daban saboda haka wannan sharadi ne kamar yadda malamin mu ya rinjayar Sheikh Muhammad Al-Muqtar yace saboda hadisin qiblatukum ahya'an wa amwata to haka zalika suturul aura sitrul aura shi ma waɗanda suke ganin cewa sallah ce sun ce sharaɗi ne wanda suke ganin ko ba sallah ba ce sun ce ba sharaɗi ba ne sannan abu na biyu shine yin kabbara domin sujada idan sujadar tilawa a cikin sallah ce mutlakan mutum zai yi kabbara mutum zai yi kabbara yayin sujada da yayin da zai dago saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira an ruwaito cewa yana yin kabbara inda kulli hafdin wa raf'in yayin da yake kowane sunkuye da kowane dagowa to tunda kuma sunkuyo domin sujada sunkuyo ne zai kabbara idan liman bai yi kabbara ba ma ba za a san yaushe ya kabbara ba kuma ko da shi kadai yake sallah to idan a wajen sallah ne fa zai yi kabbara lokacin sujada ko ba zai kabbara ba nan wajen kaulan na malamai kuma abin nan a matsabar mali waɗansu malamai sun ba shi zaɓi sun ce ko ya kabbara ko kada ya kabbara duk wanda ya yi babu laifi in dai a wajen sallah ne amma a cikin sallah sai ya yi kabbara wal'aula mutum ya yi tun da kabbara ɗin ziyadar alheri ne fikiri ne wa fi kulli takbiratin sadaka a kowace kabbara kai kana da sadaka saboda haka mutum ya yi kabbara ko da a wajen sallah ne wajen sujudu tilawa sannan dangame da abin da mutum zai faɗa al'asul annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi ammar ruku fa'azimu fihin rab wa ammar sujud fashtaghilu bid du'a ruku'u ku girmama Allah amma sujada ku shagaltu da yin addu'a wannan ya hada dukkan sujada sawa'un ta sallah sawa'un ta tattalawa alkur'ani don haka mutum sai ya addu'a da kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da sabbi hisma rabbikal a'ala yace aluha fi sujudikum da aka saukar da sabbi hisma rabbikal a'ala kai tasbihi ga sunan ubangijinku ubangijinka mafi daukaka sai yace aluha fi sujudikum ku sanya wannan ayar a cikin sujada saboda aka aka ruwaito yana cewa subhana rabbiyal a'ala a cikin sujada yana cewa subhana rabbiyal a'ala saboda haka wannan duk yana daga cikin umuma da sujada tilawa ta shiga a ciki an ruwaito waɗansu addu'o'i da suke has ga sujudul tilawa wanda aka yi wanda aka ruwaito ikirarin annabi sallallahu alaihi wasallam akai daga ciki akwai hadisin sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa qudratihi an ruwaito wannan hadisin a cikin sunan abi dawud cewa wani mutum ya yi sujada ya karanta wannan a cikin sujada annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikirarinsa akwai kuma wani hadis da'if wanda shi ma aka ruwaito cewa wani mutum ya ga ya karanta alkur'ani yana cikin mafarki ya gani a mafarki cewa yana karatun alkur'ani sai da ya zo ayar sujada sai ya ga bishiya ta yi sujada sai ya ji tana cewa allahumma allahumma aktub li biha ajra wada anni biha wizra waj'al hali indaka dhukhra kabbala taqabbalaha ni kama ta taqabbaltaha min abdika daud sai ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annab sallallahu alaihi wasallam bai yi masa inkari ba wani hadisin ah, yana da rauni amma saboda waɗanda suke ganin za a yi aiki da alhadis da'if a cikin fada'il al'amal sun tafi akan yin aiki da shi kuma tun da babinsa babin addu'a ne yana da kyau mutum ya yi shi ya karanta ta a cikin sujadar tilawa idan kuma ya ya yi waɗansu addu'o'i ɗin daban wannan bigiranta ne sujadar tilawa bigiranta a inda aka yi sujada to wajen wajen da ya dace ka nemi addu'a ne to bayan sujudu tilawa akwai wata sujada daban da ake yi akwai sujudu shukur sujadar godiyar Allah idan wani labari ya zo maka na farin ciki sai ka yi sujada annab sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa an aka kawo masa labarin futuhat ya kasance yana yin sujada sai jina ali radiyallahu anhu da aka kawo masa labarin an kashe al-muhaddaji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi alamar alamar 'yan khawarij tare da shi ya kuma ce waɗanda duk suka yaƙi waɗannan mutane inda sun san ladan da Allah ya rubuta musu a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam da sai su daina aiki ba to da sai na alamar cewar khawarij din aka yaƙa na gasken ba na tawili ba shine ya zama to akwai a zu abin nan a zu abin nan zuthadiyaini ah, al-muhaddaji alamarsa kenan to da aka kama shi aka kashe shi da aka kawo masa yadda na aligawarsa sai ya faɗi yana sai ya sujada ga Allah don godiya cewa yana cikin cewa shine shine wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su cewa za su samu wannan lada kuma ya ce yayin a aula ta'ifataini bil haqq bangaren da ya fi dacewa da gaskiya a cikin bangarori biyu na musulmi su ne za su yaƙi khawarij to sai na wannan kamar bishara ce ga sayyidina ali cewa shine wannan bangaren saboda haka sai sujada don godiya ga Allah imam malik ya yi inkarin wannan sujadar saboda ya ce an ruwaito an yi futuhat na musulunci zamanin umar da zamanin abubakar ba a ruwaito kan cewa suna sujudu tilawa ba saboda haka ba a yi amma wa man hafiza hujjatun alaman lam yahfaz wanda ya kiyaye hujja ne akan wanda bai kiyaye ba akwai hadisai da athar daga sahabbai da suka tabbatar da yin sujudu shukuri don haka yin sujudu shukuri yana da asali wani daga cikin sujadar da aka yi sabani za a yi ko ba za a yi ba shine yin sujada yayin azalazil yayin girgizar ƙasa ko ganin wata aya ta Allah za a yi sujada tilawa ko za a yi sujada kamar yadda ake sujudu tilawa ita ce sujudul aya ko ba za a yi ba waɗansu malamai sun tafi akan cewa za a yi hatta a cikin mazhabar maliku akwai wanda suka tafi akan cewa ana sujada yayin da aka ga wata aya kamar girgizar kasa kamar irin ƙura ɗin nan mai tashi mai tasowa kaga gari ya zama tuba kiran a cikin tsakiyar rana waɗansu guguwa haka eh waɗansu sun ce ana yin wannan ana yin sujada waɗansu kuma suka ce sallah ake yi kamar kiyasan akan sujudul kusuf to da wanne ne ya fi dacewa a yi kiyasinsa da salatul kusuf ko da sujudut tilawa hmm? sun fi kama da salatul kusuf ya fi kama da salatul kusuf hmm? don haka aula maimakon a yi sujada lokacin zalazil ko lokacin ganin aya shine a yi sallah tunda annabi sallallahu tunda dalilin da malamai suke kafawa na yin wannan sallar yayin da aka ga irin wannan ayar shine hadisin bilal kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan hazabahu amrun fazi'a ila salah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan al'amari ya tsananta a gare shi sai ya zabura ya fuskanci sallah saboda aka yin sallah shine aula ba wato bisa yin sujada amma nan duk dama malam bai ambace su ba mun kawai ambace su ne domin yawanci waɗansu malamai sukan ambaci waɗannan a matsaloli a wannan babi a cikin littafansu alaikum salam dubar bayan sallah sai a ka amsa bayan kiran sallah za a kira sallah sai a yi ahsant akwai wannan matsalar lokaci shin sujudu tilawa yayin da in aka ce hukuncin ta hukuncin sallah ne to meye hukuncin yin ta bayan sallar bayan sallar la'asar kafin faduwar rana da bayan sallar asuba kafin hudowar rana idan hukuncin ta hukuncin sallar nafila ne kaga zai zamanto ba za a yi ba kenan to shi yasa a mazhabar malik ya ce mutum zai iya yin sujudu tilawa malam tasfarra shams ba'd al-asr malam tasfarra shams zai iya yi bayan sallar la'asar matsawar rana ba ta yi fasfas ba ta irin kusan faduwa din nan da kuma bayan sallar asuba matsawar rana ba ta yi wato matsawar gari bai haske ba rana tana gab da za ta hudu amma bayan sallar asuba har gabanin hudowar rana da ɗan lokaci mutum zai iya yin da tilawa a bisa asalin malik na kan cewa ba a sallar nafila bayan sallar asuba to sai dai sai ya kayyade da kan cewar tunda ita da tilawa ba ta kama da sallah ta kowane fuska ba na haka ta saba da hukuncin nafila za a iya yin ta a lokacin karaha da yake shi malik yana ya sanya lokacin kashi biyu akwai wato lokacin da ba a sallah kashi biyu ne akwai lokacin da ba a sallah saboda karhanci shine bayan sallar asuba har zuwa rana ta yi gab da fitowa da ɗan lokaci kaɗan da kuma bayan sallar la'asar har zuwa rana ta yi fasu fatsi wato zuwa ƙarshen muhtarin sallar la'asar wannan lokacin lokacin karaha ne a wajen malik ba lokacin haramcin yin sallah ba ne amma daga zarar lokacin da rana take gab da fitowa ɗin har zuwa fitowarta to wannan lokacin lokacin haramcin yin sallar nafila ne haka lokacin rana da ta wuce ta kai ta tana gab da za ta faɗi ɗin nan har lokacin da take faɗuwa to wannan lokacin haramci ne a wajen malik to za a iya sujudu tilawa a wajensa a lokacin karhanci banda a lokacin haramci an fahimta to amma a wajen sauran malamai masu riko da cewa ana yin sallar nafila zawatul asbab to su ba su kayyade ba a kowane lokaci za su ce sujudul tilawa su ce da ake yi saboda saboda dalili saboda haka tunda saboda dalilin in akwai wannan dalilin nata in ya in dalilin ya kullu sai a yi ta ko da ku a lokacin haramci ne kamar yadda muka ce game da tahiyatul masjid na'am kake ta sun kuyo eh to a wajen inda Allah ta'ala yake cewa a kul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim alayhim yakhruna lil azqani sujada to yakhruna suna faduwa lil azqani ga akan hababun su ana nufin akan fuskokin su sujada to wai mutum sai ya tashi ne sannan zai fadi a ba sai ya tashi ba kana zaune ma in kai sujada baka fadi ba kana zaune in ka sunku ya kai sujada baka fadi ba saboda haka ba sai ka miƙe ba duk wanda ya ce in kana sujudar tilawa sai ka tashi tsaye sannan za ka faɗi wannan bida'a ne yan hanafiya suna yin wannan yan hanafiya za ka ga suna yin wannan amma wannan bida'a ne babu asali ba ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya karanta ayar sujada sai da ya tashi ya kabbara sannan ya faɗi ya sujada ba daga zama ake yi na'am alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd a wannan yace ina hukuncin wannan hadisin da yake cewa duk wanda ya bar sallar la'asar to aikinsa sun ɓaci to wannan ya ba ya wannan bacin mutlaka ne ko kuwa wanda baya yin ta akan lokaci ne ko wanda baya yin ta cikin jam'i ne wannan hadisin yana nuna wanda ya bar ta har lokacin ta ya fita dan dalilin zuwan hadisin shine buraida ta Binin suna cikin yin sun je ƙasa armaniya ana yaƙi ya zama tokan cewar lokacin sallar la'asar yana nema ya fita sai ya ce ku tashi mai sallah domin babu labo a cikin musulunci ga wanda ya bar sallar la'asar saboda na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man fatat ko salatul asr faqad habita amalu wanda sallar la'asar ta kubce masa aikinsa ya ɓaci ana nufin ka bar sallar la'asar har lokacin ta ya fita wannan zai bata maka aikin ka to malamai sun yi kokari sun yi tawilin wannan hadisin kan cewa ana nufin wanda ya halatta yin haka ne don sun ɗauki bata aikin akan kamar fita daga cikin musulunci waɗansu kuma suka tafi akan cewa a zahirin sa yake kan cewar uƙubarsa ne ukubar wannan aikin daidai take da ɓata wato ayyukan mutum gabaki ɗaya kyawawan ayyuka kamar yadda yake a cikin ayyuka na gari akwai wanda za ka ya ɓata dukkan wato ya shafe dukkan zunubanka to kuma akwai ayyuka na sabo da za ka shafe dukkan ladanka mm. don haka bai kamata a abin mutum a wasa da sallar la'asar ba kamar yadda sai na umar yake cewa kuma ya dangana aka rawaito hadisin marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya raba sallar la'asar kamar annama wutira ahluhu wa maluhu kamar mutum ne wanda yake aka zo a gabansa aka kwashe aka halaka iyalinsa aka kwace sai yana gani musamman a cikin sallolin nan babu kamar sallar la'asar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku iya kiyaye sallah kafin faduwar rana da kuma kafin hudowarta akan lokacinta to ku yi saboda haka ba wai ana nufin wanda ya bar yinta ne kwata-kwata ba wanda ya bar ta ne har lokacin ta ya fita da gangan da gangan mutum ya bar sallar la'asar har lokacin ta ya fita don haka a cikin kowane hali mutum yake kada ya bar sallar kada ya bar wata sallah lokacin ta ya fita musamman sallar la'asar ko ba ka da alwala ko ba ka da alwala kuma ya zamanto cewa ba zai yi ba kai sallar la'asar din sai ka je ka nema ba za ka iya taimama ba ba za ka iya alwala ba ko in za ka je kai taimama ko kai alwala lokacin zai fita sai kai sallar a haka kai sallar a haka wannan kowace sallah ce musamman kuma sallar la'asar wannan ya ce da Allah koya mana addu'ar da ake yi yayin da za a zauna saboda wani ya ce min bismillahi ake yi sai a yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to ni dai ban ga a cikin hadisai da suka zo na hadisai na wato wato afkarul yawmi wal laila irin malamai da suka rubuta littafai na zikirin dare da rana irin su al-imamun nasa'i da da ibn sunni da sauransu duk ba wanda suka banga wani hadisi da aka rubuta daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ga zikiri da aka shar'anta a yi bayanin da mutum zai zauna ko yayin da mutum zai miƙe tsaye gaskiya ban sani ba sai dai kuma wanda ya sani dai ban gani ba a'a ba wai zancen a mutu waɗansu suna cewa ba eh, a samu riwaya wato wannan babin babin ibada kiyasi baya shiga ciki kiyasi baya shiga ciki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta ba kada ka shar'anta shi ya shar'anta idan zai kwanta zai ce Allahumma bismika wada'tu janbi wa bika arfa'uhu da sunanka ya Allah nake sanya gefen sassan jikina kuma da sunanka nake tashi to da haga wannan ya zo sai ka yi wannan amma wanda bai zo ba sai ka tafi akan albara'atul asliya shi asalin ibada at tawqif sai wanda ya zo ake yi ba kamar mu'amala ba ce asali za ka yi komai sai an hana ka wajen mu'amala amma wajen ibada ba za ka yi komai ba sai an ce ka yi shine bambanci tsakanin mu'amala da ibada a cikin mu'amala komai ka yi mutane suna kasuwancinsu duk inda suke kasuwanci duk abin da aka ce na kasuwanci na ciniki ne ka yi sai in dalili ya tabbata akan cewa bai halatta ba kai yanzu kaga kamar rashin fahimta ne da waɗansu suke ganin kan cewa wai don an ci tsarin zaɓe abinda ke cikin demokuraɗiyya na zaɓe a ce wai kafirci ne annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babin babin mu'amala ne kuma babu wani abin da aka kayyade mana cewa ga yanda ake naɗa shugaba saboda aka asali babinsa babin halal ne duk yanda aka ce za a yi ya halatta sai in an zama an samu abin da yake bai haramta ba a ciki da babinsa babin mu'amala ne ba kamar babin sallah bane akan cewa sai yanda aka ce mi sai yanda aka ce mi sai an ce gashi sai an ce mi sannan zamu wannan a cikin ibada ne ake wannan al aslu fil ibadat at tawqif wal aslu fil abin asali a cikin mu'amala at tawqif ka tsaya sai an ce kai a cikin mu'amalat kuma komai halal ne sai idan haramcinsa ya bayyana sannan wannan tambayar sai ce ni ne a unguwarmu kullum sai mun ji karar harbin bindiga da daddare akwai ranar da asuba ana harbe-harbe aka harbi wani a kafa ya dawo daga masallaci saboda haka malam sai ni na daina fita sallar asuba nake bin liman a gida shin ya matsayin sallata ka yi daidai wajen rashin fita sallar asuba saboda tsare rai wajibi ne kuma idan ya zamanto kan cewa akwai garari ga rayuwa a ruwan sama ma da ana yi in ana ruwan sama annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ma kiran sallah kada ka ce hayya ala salat ce ne sallu fi buyutikum ku yi sallah a gida saboda ruwa zai maka duka ballantana harsashi zai maka duka an yi maka uzuri kan dukan ruwa ka zauna a gida ballantana ruwan harsashi a'a ba a ce ka fita ba to sai dai za ka iya bin liman a gida yana bin liman a gida akwai tafsil a nan idan kana bin liman a gida saboda kana jin a ladan kana jin muryar liman ko muryar ladan ba tare da speaker ba to wannan babu iskali za ka iya bi za ka iya bi anas ibn malik yakan bi sallah daga cikin gidansa yakan bi sallar da ake a cikin masallaci da shi da mutanen gidansa an ruwaito lokacin da yake basra haka zalika sayyidina umar matan gidansa suna bin sallar masallaci daga gida to wannan in kana ji kenan da kunnanka kuma shi kansa liman din baya buƙatar lasfika idan kuma sai da lasfika za ka ji to akwai tafsil idan ya zamanto cewa lasfikar irin wadda daga an ɗauke wuta wato za ka ga nan da nan inji ya tashi ko akwai invata wanda nan da nan wato dai lantarki ba zai yanke ba to nan ma za ka iya bi idan kuwa ana cikin sallah aka yi aka ce sami Allahu liman hamida sai ka ji ba ka san me ake yi ba saboda an dauke wuta kaga zai yiwu ka bi liman ko ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to sharaɗin bin liman imkanul imkaniyatul ittiba shine sharaɗin bin liman yiwuwar ka bi shi yiwuwar ka bi liman saboda haka mu in muka ɗabbaka wannan fikihun a waƙin mu na Najeriya da muke da nefa sai ka kan cewar kaga hukuncin zai bayyana zai bambanta tsakanin hukuncin mutanen najeriya da hukuncin wata kasa wanda ba su da nefa hukuncin wata kasa wanda ba su da nefa in ana ji da lasifika an ɗauke wuta an san cewa ba a ɗauke wuta nadiri ne wani nadir la hukuma lahu idan ya zama to nadiri ne ya ɗauke wuta kaga wannan wato lasifika da rashin lasifika duk ɗaya ne amma in ya zama to kan cewar ɗauke wuta galibi ne ko ba za a samu abin da zai maye ma wannan wutar ba kaga ba zai yi abin liman ba to saboda haka ya kamata ka bincika idan ya zama to kan cewar kana da cikin wannan hali ne to bai halatta ka bi liman daga gida ba sai kai sallar ka kai kai kadai a gida ko kai sallar ka tare da iyalinka na'am ba ba ba bane sai sai sau ya sadu ba sharaɗi bane ne ai bin liman imkaniyatul ittiba imkaniyatul ittiba duk da yake waɗansu suna cewar wannan za a ba shi hukuncin almunfarid khalfas saf mai sallah shi shi kadai a bayan sahu to amma ba mai sallah ba sallah yake shi shi kadai ba a bayan sahu tunda shi bai shigo cikin masallaci ba a waje yake illar kada mutum ya sallah shi kadai a bayan sahu shine akwai girman kai saboda baya so shiga cikin mutane da kuma yanke sahun sallah din amma wanda yake sallah a cikin gida ba shi da wannan hukuncin sallar ta inganta amma gaskiya sun saba sallar ta inganta amma sun saba kuma ba za a ce suna da ladan da ake ba mu jam'i ba tunda ladan da ake ba mu jam'i wanda suke sallah a cikin jam'i kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira shine da takun da ake zuwa masallaci da zama a cikin masallaci ana jiran sallah da wannan salatin da mala'iku suke na wanda suke zama a cikin masallaci su duk ba su da wannan mala'iku ba za su rinka musu salati ba ko ba za a rubuta musu ladan takin su ba tunda wannan mukayyadi ne ga wanda suka zo suke sallah a cikin masallaci amma kuma ba za a ce sallar su bata inganta ba saboda ingancin sallah ga wanda yake sallah a bayan liman zai yiwu ya bi sallar ko ba zai yiwu ba idan zai yiwu ya bi sallar shikenan sallar sa tayi yi wannan ya saboda wannan zafin da ake fama da shi muna kwanciya a tsakar gida tare da matata kuma mukan yi mu'amala da daren a tsakar gida daidai ne hakan ko kuwa eh babu eh, idan ya zamanto kan cewar akwai sutura ne yadda zai zamanto kan cewar babu wani wanda yake tare da ku a wajen saboda baya daga cikin ladabin musulunci ya zamanto kan cewa da miji da mata ya zamanto kan cewa sun sadu a wajen da wani yake ji ko wani yake ganin su idan a wajen ya zama kan cewa ba wanda yake jinsu ba wanda yake ganin su babu komai abubuwan da ake ruwaitowa na kan cewa mutum ya guji yin mu'amala tare da yin wato mu'amalar kwanciya tare da iyalinsa idan wato sararin samaniya sararin sama tana ganin sa akwai hadisai da ake rubuta ne irin karatun mata duk ba shi da asali wannan ba shi da asali a cikin addini annabi sallallahu alaihi na'am wannan duk wannan duk duk yanda ya saukaka nan babu dalili akan cewar sharaɗi ne sai sun rurrufe jikinsu sharaɗi ne sun rurrufe eh, abin nan abin da dai aka sanya shine kada ya zamanto a wajen da yake wani zai gansu ko zai ji su a karatun baya an faɗi falalar zama a wurin da mutum ya yi sallar asuba cewa za a ba wa mutum ladan hajji da umra cikakku to ya samu ya zauna a kira shi to in ya samu ya zauna a kira shi alhaji ko da bai je maka da madina ba ya sauke faralinsa amma tambayar farko ta a kira shi alhaji wani tambayar ba ta da alaka da fikihu saboda e yauwa ai shine ne shine ce ba ta da alaka da fikihu cewa a kira mutum alhaji wani al'ada ne eh, al'ada ne da ake kiran mutum alhaji cewa ya je hajji e, wato shi saboda ai akwai albarka ne a cikin alhaj akwai hadisai wanda suke sun zo amma gaskiya ba su inganta ba akwai hadisan, allahu magfir lil haji wala man istaghfara lahu Allah ka ji kan alhaji da wanda alhaji ya nema masa gafara saboda haka wal wannan ne ya sanya wannan al'adar sunan alhaji din ya zo cikin kasar mu ake ce ma alhaji hmm? alhaj ba mai yin aikin hajji abin da ake nufi kenan eh, mai yin aikin hajji mm. wanda yake yin aikin hajji ko ya niyyar yin aikin hajji din eh, amma wanda ya riga ya gama ba za a ce masa alhaji ba to amma ka gan aka ce wanda wanda alhaji ya nema masa gafara to kenan wanda yawanci kaga akan yi akan yi ɗabi'ar mutane idan alhaji ya dawo sai a zo a ce ya mutane addu'a saboda irin waɗannan hadisai da ake ruwaitowa hadisai ne an abin nan zaka asalin ba su inganta ba hadisan wannan hadisin bai inganta ba amma yawanci za ka ga da yawa daga cikin abubuwan da zaka samu a cikin al'ummar mu zaka samu madogarar su yana daga cikin abubuwa da suke sun zo na nusus sai dai kuma sun inganta ko ba su inganta ba wani wani abu ne daban amma janibi na biyu na tambayar da yake cewa shi ya soke faralinsa wannan bai soke faralinsa ba bai soke faralinsa ba don bai yi hajji ba lada daban kuma wato soke farali daban don ka samu ladan aikin hajji da aikin umra bai nuna kan cewa ka yi aikin hajji da aikin umra hakikatan ba wannan farilla bashin Allah yana nan a kanka amma wannan kwafalala ce kyauta ce da Allah yake yi ba kai hajji da umra din bai ɗauki, ladan hajji da umra ya baka wannan sai Allah shi wannan kyauta ce yake bayarwa baka yi ɗin ba ya baka to amma bai nuna kan cewa shi kuma haƙƙinsa da ya rubuta masa da ya rubuta a kanka baka yi shi ba ya zama to kuma kan cewa wannan ya wadatar a'a ko shi ka samu hali dole sai ka yi wannan aikin hajjin naka yau sai wannan dan Allah muna to wannan ya ce wai da Allah muna bara a dawo mana da darasin sira domin muna fa'idanta eh, to eh, mushkilar saboda ranakun ne lokatan ne babu su ah, eh, babu ranakun ne in Allah ya sa ah, aka samu rarar lokaci karin lokaci insha Allah yanzu da kwana uku ne kwana biyu ne nake samu na darasi ɗin da izziya da tafsir sai ranar juma'a muwatsa to kuma ranar juma'a da magariba kuma akwai karatun bayan abin akwai karatun alkur'ani sannan kuma da malam abdulkadir yana yi shi ma kuma tafiya ce ta sanya shi insha Allah ya kusan dawowa in ya dawo zai ci gaba da karatun sira din insha Allah akwai wani wanda da ya ce yana son ya na'am mai tambayan ka na'am sujudu shukur a waɗanda suka ce a yi sujudu shukur sun ce ita ba ta buƙatar alwala domin a saboda ana yin ta ne saboda a sabab sabab ɗin shine an baka an kawo maka labari ana kawo maka ana kawo maka labari da yake da ya cancanci ka nemi kai godiya ga Allah dan haka sai kai sujada shi Imam Malik yayi inkarin ta dama shine yake inganta wajen sharadin yin alwala sauran malamai da suka tafi akan sujudu shukur jumhur sauran malamai shafi'iyya da hanabila da suka tafi akan akan yin sujudu shukur su suna da qaulana a cikin mazhaban su abinda waɗansu malamai suka rinjayar daga ciki Sheikh Al-Uthaymeen cikin malaman su da kuma malamin Sheikh Muhammad Al-Muqtar shine kan cewa sujudu shukur ba a sharɗanta yin alwala a ciki eh, saboda shi abu ne wanda ake yin sa yayin da aka kawo maka wannan ana kawo maka wannan labarin Eh, eh, lokacin ne kake faduwa kai sujada daɗin kamar yadda aka ruwaito daga aka ruwaito daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am na'am eh in suka ce wata suna yin sujudu shukur gaskiya wannan izgili ne wai wai wai tim din tim din yan kwallo in sun ci wasa sai su fada su sujudu shukur wannan izgili ne wannan izgi ne da Allah asali asali shi wannan wasan mai hukuncinsa dan ka samu nasara a cikin wannan wasan me dan ka samu nasara a cikin wannan wasan zaka ce ni'ima ce wannan da ci cancanci ka kai godiya ga Allah a ciki ai ka ga Allah Allah ya maka afuwa baka shiga wannan al'amari ba shine godiya ga Allah da zaka yi eh da suke yin wannan abu ba to koyi da kirista ku shine asalin koyi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu akan koyi da ahlul kitab اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء رخاء سهاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين